shi muna yanayi da juna tun da na ganki na san da cewar a ke zan baiwa dama ke rayuwa na zama ni kadai nake amma yau na samu karuwa ta kishi ko yayi min riko ba wani mai ce min garuwa ni kan samun kiyaye min kin kauce wa damuwa na da ce na ruwa babu rabuwa ina karki kaurace miri mai na gani na ce ina so daure ki miri soyayya ruwan zuma ce ta tare ta gini soyayya idan cuta ce magani zaki zambiri soyayyar ki na riko daure karki mun mako ai da ko na so na gaunar ki man kai na ganki ba kullum ina tunanin ki jigiro na bai ganki ba na dana tare kona ki shiga tare kona ki shiga tare kona mixed golden goose sarauniya tv tashar al'umma